a wannan yini mai albarka yini na bakwai daga cikin yininukan wannan wata mai albarka na ramadan na shekarar 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 24 ga watan biyu na shekarar 2026 ta miladiya a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sakwato a wannan majalisi namu na tafsiri a cikin wannan wata yau karatun muna karatu a cikin suratun najim. aya da muka kwana a kanta a karatunmu da ya gabata ita ce aya ta ashirin da biyar yau bai izinin layi za mu ɗora daga aya da take biyu da ita wato aya ta ashirin da shida kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu Allah yana cewa a cikin ta wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ce nawa ne daga cikin mala'iku a cikin sammai wanda ce san su bai tsina na komai sai fa bayan Allah yayi izini gare su su kansu sannan kuma su nemi ceton ga wanda Allah ya yarda da shi a wannan aya Allah ya gaya mana sharuɗan ceto su ne sharuɗa guda biyu babu wanda zai nemi ceto a gurin Allah sai fa idan Allah ya masa izini mala'ika bai tashi ya nemi ceto ga wani sai Allah ya ce da shi tashi kan nemi ceto ga wani haka na annabawa haka nan bayan Allah na kwarai babu mai tashi ya nemi ceto ga wani sai fa bayan Allah ya masa izini in Allah bai masa izini ba bai tashi ya nemi ceto sannan ya tashi neman ceton kuma iya waɗanda Allah ya shata masa ya nema musu ceto iya su zai nemawa kuma waɗanda Allah yake ba da izinin a musu ceto su ne waɗanda suka kasance Allah ya yarda da su Allah bai yarda da kafiri kamar da yake cewa fa in tarzau anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil kafirin Allah zai yarda da mutane da suke kafirai da haka duk wanda Allah zai yarda da shi har ya bada dama a masa ceto to lalle mumini ne wanda ya imani duk ceton da ba wannan ba babu shi shi yasa wata ayar Allah yake cewa qul lillahi shafa'atu jami'a kace ai ceton gaba ɗaya na Allah ne domin wanda zai ceto bai tashi mu ceto sai in Allah ya masa izini kuma bai neman ceto ga kowa sai iya waɗanda Allah ya shata masa nema masu ceto to da wannan Allah ya kawo wannan aya dan ya gaya mushrikai cewa rike gumaka da suka yi suna cewa wai za su ce mai za su cece su su sani cewa bayan Allah na kwarai ma waɗanda ke kusa da Allah kamar mala'iku to su kansu ba su da ikon su ce to sai Allah ya ba su izini balantana gumakan da ba Allah bane yace abota musu gumakan da ba Allah bane yace su rike su su suka rike abinsu su suka kaje abinsu bisa ga zato da hasashe ka ga babu yanda za a yi waɗannan ceto waɗannan gumaka su masu ceto to shine Allah ya buga masa misali ce to hatta mala'iku ba su da ikon yin ceto sai fa idan Allah ya ba su izini to da duk wanda ke neman ceto ya zaman to na kwarai matakar baka zaman to na kwarai ba to wani ceto ba zai ambane ka da komai ba domin sai ka zaman to na kwarai a gurin Allah sai ka yi imani da Allah sai ka ta Allah ka bauta masa shi shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa ba sannan Allah zai yarda da kai sannan ya yarda da kai ya ba ka daman a cece ka to da ka dume zaton cewa wai zai nemi ceto a gurin wani ba gurin Allah ba ko yana ganin cewa ai ko ya saba ma Allah yana da wani wanda ya dogara gare shi zai zo ya nema masa ceto ko zai zo ya tarkata su ranar lahira shigar da su aljanna sai sani cewa wannan yaro da kansa ga abin da Allah ya ce na'am أجرا بما يسمون الملائكة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى للي ودن بس إيمان الله ربا سنا كرم ملائكو دسونا نماتا لك أقولون سملائكو ماتاني kamar yadda ya gabata suna cewa mala'iku mata ‘ya'yan Allah ne kuma mata to da Allah shi yana da ‘ya'ya a gurinsu kuma ‘ya'yansa gaba ɗaya mata ne ba namiji ko guda Allah ya ce lallai waɗanda ba su iman da lahira ba suna kiran mala'iku da suna na mata wa ma lahum bihi min ilmin kuma ba su da wani ilimi gaba da haka babu wani littafi da Allah ya saukare ce da su mala'iku mata ne babu wani annabi da yazo zo ya ce da su mala'iku mata ne babu ballantana ma wai su zama ɗiyan Allah cewa mala'iku mata ne kawai shi wannan wani laifi ne mai zaman kansa kamar yadda Allah ke cewa waje ja'alul mala'ikatan labina hum ibadun rahmani ina sa ya ce a shahidu shahadatuhum wa yus'alun kaga cewa kawai mala'iku mata ne ba ku da hujja ba ku ga su ba cewa mata Allah ya halicce su ko maza ba ku gani ba amma kuka yanke cewa mata ne shi kaɗai wannan laifi ne bai zaman kansa to ina da laifin da ya fi wannan kuma ku ce kuma 'ya'yan Allah ne to kaga cewa 'ya'yan Allah ne wannan laifin ya ƙara cewa da su kawai mata cewa da mala'iku mata da zamantowarsa laifi ne babba da kage da kai kuma cewa da suke yi kuma ‘ya'yan Allah ba da shi ne Allah ce malahun bihi min ilmin in ya tabi'una illa zan ba komai suke biya ba face zato da haka duk wanda ya rike addini na bata abin da yake biya a kansa shi zato zato da hasashe da an jiyo ko ana yi ko an ɗauko iyaye da kakanni waɗannan su ne kun ga babu hujja cikin wannan babu hujja cikin zato babu hujja da cewa haka mai ka isko ake yi duk babu hujja cike sai sa Allah ya in tabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato bai wadatar da komai game da gaskiya musamman zato in bai da tushe zato mai tushe akan dan samu madogara gare shi amma zaton da bai da wani tushe gaba ɗaya bai da asali bai da wata alama kada ki gina zato wani lokaci bisa ga wata alama Ya sa wata Allah ya ce inna ba'dha dhanni ism wani sashi daga zato zanibi ne shine zaton da bai da wata alama bai da wani kusanci to kaga wannan zani amma zato da ke da kusanci zato da ke da babbar alama babbar alama ka zo ka ga mutum an kashe shi a ƙasa warwas ana buɗe kofar ta ga wani mutum ya fita kuma mutumin nan da ya fita rigar shi duka cika da jini ga rigar shi da jini ga hannunsa ko ina jini Ga shi a fusace ga shi a tsorace yana ta kalle kalle ya fita a guje Ka kaga baka ga yayi kisa ba amma kaga dole kana da zato mai karfi a kansa to kaga wannan zato ne wanda ke an gina shi bisa ga alama da hujjoji to shi wannan zato akan gina shi kaga daga nan za a kama wannan mutumin a tafi a je a tome shi amma baka samu an kisa mutum kawai ka tafi ka je ka kamo wani saboda yana makwabci da shi ka tafi ka je ka ce a tome shi kaga baka da wata alama ka zato da waɗannan suka gina na cewa mala'iku mata ne da zato da suka gina na cewa mala'iku za su yi masu ceto ko gumaka za su masu ceto Allah ce duk waɗannan zato ne da suka gina ba a kan wani tushe ba wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a dan haka zato musamman wanda ba a gina shi akan wani tushe ba na alama ko na gaskiya to wannan zato bai tsina da komai bai wadatar da komai dangane da gaskiya ko wancan shi ma ba da shi kaɗai ake gina ba shi yasa ko kotu aka je a cewa an kama mutum da laifin ya yi kisa saboda an gan da kaza da kaza da kaza sai ya ce ana tuhumar kaga daga baya za a tabbatar tunda an samu a shaida da za a tuhume shi yanzu a yi masa bincike garin binciken nan to shi da kansa zai tabbatar da gaskiya to kaga an masa hukunci an masa hukunci ne akan gaskiyar da ya tabbatar da kansa ba wai an masa hukunci ne akan an kama shi an ganshi da jini ko an gan shi ya fito da wuka a hannu kuma ga mutumin da ya baro a ɗakin a kashe ba kan haka za a masa hukunci ba wannan ne an samu hujjar da za ta sa a tuhume shi to amma daga baya tuhumar nan abin da ya bayyana da shi ake hukunci to kaga wancan zato kenan ma fa wanda yake da asalin tushe shi kansa la yughni min al shay'an shi da zai taimaka a kama hanya to ballantana wannan zato wanda kwata kwata bai da tushe Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam a'rid amman tawalla an zikrina Allah ce ka fita batu ga wanda ya juya baya daga ambatanmu wanda ka kira shi ka masa wa'azi ya cikar baya juya ta baya wanda ka kira shi ka nuna masa ka kafa masa hujjoji gamsassu da za su gamsar da shi cewa Allah ɗaya ne shi ya cancanta abota ma kuma kai annabin Allah ne duka yi watsi da waɗannan hujjoji ya juya da baya ya ci. Allah ce ko ka fita sa yace domin irin waɗannan mutane walam yurid illa alhayata dunya ba komai suke so ba sai rayuwar duniya haka wannan ya nuna cewa duk mutumin da ya zake ma rayuwar duniya yana son duniya ita ya sa a gaba to na mutum yana da wahala ya karbi imani saboda ya riga ya kance ga duniyar nan kuma yana ganin dokokin nan da ake kawo na addini to suna iya jawo masa cikas da wani abu na duniyarsa kaga mutumin da ya sa duniya a gaba yana tara ta ta kowace hanya in ya karbi imani kaga dole za a takaita masa ba duk kowace hanya ba ce zai biya tara duniya kaga ne ya samu takura mutumin da yake bai shiga iya dini ba yana ta'asassa da saban Allahnsa yanda ya ga dama yayi zina can ya sha giya nan ya je nan ya ga in ya karbi addini to za a takura shi domin zinace can nan da yake dole ya daina haka nan shaye-shaye da yake na giya dole ya daina to kaga nan sai zama na matukar rayuwar duniya kaɗai yake so bai tunanin lahira bai tunanin menene mafi maslaha gare shi to wannan bai yadda ya karbi addini duk irin hujjojin da za a kafa masa saboda basudi ya san addinin ya ci karo da dewa daga cikin abubuwan da yake da sharholiyar da yake yi to addini zai taka masa barki to shi ce zalika mablaguhum min al-ilm Allah ya ce in yau lam yurid illa alhayata dunya sai Allah ya ce zalika mablaguhum min alilm wannan shine makurarsu daga ilimi iya masaniyar su kenan ga ilimi saboda duniya suka sa a gaba ba san komai ba sai ita ba abin da suka sa suke sha'awa sai ita to daga dukkan ilimin su ya tattara ga duniyar ita kadai babu abin da ya dame su game da ilimin lahira ba su ke shi a matsayin wani ilimi iyaka abinda zai jawo musu duniyan nan shine kawai damuwarsu amma duk wani abu da ba wannan ba bai dame su ba shi yasa za ga duk wanda bai imani ba za ga karatun addini ma bai dauke shi da wata muhimmanci ba kuma suna ganin ma dan me za a ce ana karatun karatun addini a jami'o'i ai ba wani abin abgo a gari bane kuma wannan kun ga mun ga wannan zahiri lokacin da tura mulkin mallaka suka shigo kasan nan abinda malamai masana wanda duk inda aka je a duniya sun kai masana masana ga harshen larabci masana ga alkur'ani masana ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam masana da ilmin muka da dama amma wai da suka zo to wasu cewa duk wannan ilimin sun yi shi da karkashin addini duk sai suka bige suka ce gaba daya sun zama jahilai gaba ɗaya malaman da suke da su suka ce sun yi sun yi declaring din sa matsayin jahilai gaba ɗaya ba san komai ba Ya ka duk wani aiki da ake neman wani malami mai ilimi yayi to su banda su saboda su ba su da ilimi saboda ilimin da suka yi sun yi shi ne a ƙarƙashin addini za ka ba mai ilimi sai wanda ilimi irin nasu alhalin su da kansa sun san cewa daga cikin ilimin maka ilimin sanin harshe ilimi ne mai zaman kansa ko ce ba sai da addini ba malaman nan sun san harshen larabci fiye da duk inda kake zato sun san qur'ani sun san abubuwa sun karanci lissafin kansa suna karanta amma duk da haka suka bige su a matsayin jahilai saboda me saboda addinin su sun gina ilimin an gina shi ne akan addini kuma addinin ne ba sa su to shi Allah ta'ala ya ce zalika mablaguhum min al-ilm wannan shine makuransu duk abin ba duniya zai kawo ba to wannan ilimin bai da wani amfani a gare su wani ilimi wanda ba duniya zai ba su ba duk ballantana ma ilimin da zai jawo duniya su cikas to da haka wannan ba sa bukatar Allah ya ce huwa inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi lalle ubangijin ka shine mafi sani daga wanda ya bace da wa shine mafi sani da wanda ya bace daga tafarki duk wanda ya bace daga hanya Allah ya fi kowa sani zaka kai dai fi batun su Allah ya fi ka sanin su kuma Allah ya fi ka sanin sakamakon da ya dace da kowannen su wannan kuma shine huwa a'lamu biman ihtada shine mafi sani ga duk wanda ya shiru haka Allah ya fi kowa sanin shiryayyu ya fi kowa sanin batattu ya fi kowa sanin batattu na hakika kuma ya fi kowa sanin shiryayyu na hakika kai kana yin sanin mutum a matsayin batacce har ka gama rayuwarka har ka koma ga Allah yana matsayin batacce amma daga baya Allah ya shiryar da shi ya zama nagari kaga ilimin Allah wannan duk da cewa batacce ne yanzu amma yana cikin jerin shiryayyu saboda Allah ya san nan gaba zai to kama kai baka da wannan masaniya to shi yasa ilimi gaba daya a gurin Allah yake shi ya san wanda yake shine hakikanin shiryayye kuma shi ya san wanda yake shine batacce na wallahi ma

fi sama wa ma fil ard Allah yake duk abin da ke samai da wanda ke ƙasa gare shi yake ma'ana na ɗaya halitta babu wani abin da ke sama ko yake ƙasa wanda ba Allah bane ya halicce shi da ka da ɗaya kenan na biyu mulkan kuma babu wani abu da ke sama ko yake ƙasa wanda ba Allah bane ya mallake shi mun ga misali cewa masu kamfani sukan kera wani abin kerawa ko mota ko waya ko wani abu makamancin haka kaga sun kera su suka kera abinsu amma daga bisani saboda bukata da suke da ita na wani abu na abin da ke hannun mutane sai suka sayarwa da mutane waɗannan abin da suka kera kaga sai aka wayi gari su suka kera amma ba su ki mallakarsa ba kai da kasa ya ya zama mallakin ka kai ba shi Allah ba a haka da shi Allah shi ya halacci komai kuma shi ke mallakar dukkan abin da ya halitta kaga na biyu kenan abu na uku shine gudanarwa Allah shi ke tsara yadda abubuwan nan za su gudana idan ka sayarwa da mutum abu shi ke ba baka tunanin ya motar nan take gudana ya gidan nan suwa ke zaune a cike suwa suka tashi da wannan ma'ana wannan ke zaune yana zaune ne a matsayin an taimaka masa ko ko yana zaune ne a matsayin haya ko yaya yake zaune a gida duk ba ruwan ka kai da ka ka sai da gida gida riga ya fita hannunka baka san wani tsari yake ciki ba amma Allah ta'ala shi halitta kuma shi ya mallaki halittarsa kuma shi ke gudanar da wannan halittar yadda ya so ya sa wannan kaza ya azurta wannan ya daga wannan ya ba ma wannan kaza ya karbe ya jefa ma wannan rashin lafiya ya gyara ba wannan lafiya ya shiryar da wannan ya batar da wannan duka waɗannan ayyuka Allah shi ke a cikin sa duk waɗannan suna ƙarƙashin faɗin Allah da yake cewa gare shi abin da ke sammai da abin da ke ƙasa ya ce li yajzi allazina asa'u bima amilu dan ya saka ma waɗanda suka muna na aiki da abin da suka aikata da ka Allah shi halicci sama da ƙasa shi ya halicce mu kuma shi ya tsara mana yadda za mu gudanar da al'amura na rayuwa shi ya tsara mana yadda za mu bauta masa shi ya tsara mana yadda za mu mu'amalanci juna mu'amala ta cinikayya da mu'amala ta zamantakewa ta aure da sauransu da Allah shi ya tsara mana wannan haka shi ya tsara mana irin ɗabi'u da ya kamata mu ɗabi'antu da su ke tsara mana da zamu gudanar gudanar da harkokinmu na tattalin arziki da harkokinmu na siyasa da sauransu kuma duk waɗannan abubuwan zai tambaye mu akai kuma zai sa kai ya akai shine li yajzi allazina asa'u bima amilu wanda suka muna da aiki zai saka musu da abin da suka aikata mummuna da mummuna wa yajzi allazina ahsanu bil husna su kuma da suka kyautata aiki Allah ya ce su yi sanyi Allah ya ce su imani sun imani Allah ya ce su bauta masa sun bauta masa kamar yadda ya ce kuma kamar yadda mazansa ya koyar sannan Allah ya ce su mu'amalanci mutane da ke kyawun mu'amala sun yi Allah ya ce kar su yi zalunci kar su shagiya, giya kar yi zina kar su yi kisan kai kar su yi kaza duk sun saboda Allah ya hana su waɗannan su ne waɗanda suke kyautata aiki su ko Allah zai saka musu bil husna husna mafi kyawu ba hasana hasana mai kyau amma husna mafi kyau kaga abin da suka aikata a gurin sakamako Allah zai saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata sabanin waɗancan da suka aikata mummuna Allah zai saka musu da daidai mummunan aikin da suka aikata bai ce zai saka musu da mafi muni ba kaga su bai ce Allah zai saka musu da mafi muni ba saboda adalcin Allah idan ka aikata mummunan laifi iya wannan mummunan laifin zai kama ka da shi baka aikata mummunan laifi da ya cancanci zunubi guda Allah ya baka biyu ko ka aikata zunubin babban zunubi wanda ya cancanci zunubi goma Allah ya baka sha biyar ko ashirin Allah bai haka wannan shi ne adalci na Allah to su ko waɗanda suka kyautata kun ga su ma adalci a ce in kai mai aikin lada guda a baka lada guda amma su Allah bai tsaya a haka ba bayan Allah ya masa adalci kuma sai ya masa falala haka wannan alala ce ƙari daga wurin Allah kan kyakkyawan aiki da su sun yi aikin da ya cancanci lada guda zai ba su ladan guda kuma ya musu ƙarin lada tara akan ladan nan guda aikin lada guda an baka ladansa sannan falala ta Allah kawai za a ƙara ma guda tara akan guda ɗaya nan kaga wannan shine wa ziyar ladina ahsanu bil husna waɗannan waɗanda suka kyautata Allah ya ce su ne allazi ne ya ji ta nebu na kaba'irar ismi wal fawahish su ne waɗanda ke nisantar manya-manyan zunubai kuma suke nisantar alfasha alfasha na daga cikin manya-manyan To amma ga Allah ya mata ambato na musamman saboda alfasha ta musamman ce a cikin manya-manyan laifuka to da haka Allah ya ce su ne waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai walfawahisha da alfasha illa lamam lamam sune kananan ayyuka kananan zunubai za ku ga wannan yana da cikin an da suka nuna akwai manyan zunubai akwai kuma kananan zinubai haka na suratul nisa Allah ya ce in ba ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci manya-manyan zunubai da aka hane ku da jare su so ake kira kaba'ira Allah ya ce in kun nisance su to Allah zai kankare muku zanuban ku ana nufin kananan zanubai to da haka da nisanta manya-manyan zanubai kawai Allah zai kankare maka kananan zanubai malamai sun bambance su da cewa babban zanubi shine duk wani zanubi da Allah ya ce yana da haddi a nan duniya kamar kisan kai kaga sa a kashe wanda ya kisa haka nan eh, zina duk wanda ya zina in ya taɓa yin aure a jefe shi har mutuwa haka nan bai taɓa yin aure ba ai masa bulala kaga duk laifin da ke da haddi a nan duniya to yana cikin manya-manyan zanabai haka nan kazafi shi ma wanda ya wani kazafi ka tuhumi wani da abin da ya shafi alfasha shi ma hukuncin ka bulala tamanin wani na farko duk zanubin da Allah ya ce ga haddinsa a duniya to alama ce ta cewa wannan zinubin na daga cikin manya-manyan zanabai haka nan duk zinubin da Allah ya ce duk ma'abocinsa Allah ya fushi da shi a duk zanubin da Allah ya ce ya shi da abokin wannan zanubi shi mu wannan zanubi na daga cikin manya-manyan zanubai haka nan duk zanubin da Allah ya ce ya la'ani mai aikata shi to wannan shi ma alama ce ta cewa wannan zanubin yana da daga cikin manya-manyan zanubai haka nan duk zanubin da Allah ya ce duk wanda aikata yana da azaba mai tsanani a lahira shi ma alama ce ta cewa wannan zanubin na daga cikin manya-manyan zanubai amma zanubin da bai kai haka ba zanubin da Allah bai ce ga uqubarsa mai tsanani a lahira ba zanubin da Allah bai sa masa wata uquba da haddi a nan duniya ba zanubin da Allah ta'ala bai ce ya la'ani mai aikata shi ba ko Allah ya fashi da mai aikata shi ba to waɗannan duk suna karkashin ƙananan zanubai su ake kira as-sagha'ir to waɗannan sagha'ir saboda falala ta Allah in har ka nisanci manyan nan to Allah zai ci gaba da kankare maka zaka sagha'ir din ba tare da ka sani ba ka nisanci manya-manyan zunubai to yan kananan zunubai da kake aikatawa saboda falala ta Allah sai ya ci gaba da kankare maka shine in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'at haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan wal umratu ila al umra kaffaratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir Nabi ya ce salloli biyar da muke, a zahar la'asar magarba, isha, alhajjar, Ya ka kafara ne masu kankarar zanubai ne na abin da ke tsakanin su idan kai a zahar ƙananan zanuban da ka girba tsakanin asuba zuwa a zahar kai sallar a za ta kankare haka nan kai la'asar ita ma ta kankare ƙananan zanubai da ka girba tsakanin a zahar da la'asar haka nan dukkan salloli zanuban da salloli biyar ba su kankare ba sallar juma'a tana kankarewa idan juma'a ta zo sai ta kankare ƙananan zanubai da aka aikata tsakanin waccan juma'a da wannan su ma zanuban da juma'a bata kankare ba in ramadan ya zo sai ya kankare su ma da ramadan bai kankare ban umara ta zo sai ta kankare za ka waɗannan kankara ne ga zunubi an karɓo daga abu a rawaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu yana cewa ai ban ga abin da ya fi kama da saga'irar zunubi ba kaman hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah ya rubuta wa kowane rai raban shi na zina kuma wannan raban sai ya same shi la mahalata ba makawa kowane rai sai ya samu nashi kaso na zina yace zinan idanuwa shine kallo idanuwa sun kallo abin bai halatta gare su ba to sun samu suna su zina kenan yace zinan harshe shine magana mutum ya yi magana da matar da ba matarsa bai ji daɗin magana da ita ko ya kalle ta ji daɗin kallo to waɗannan kaso ne nasu ya ce haka nan eh, daga ƙarshe sai farji shi ya sai eh, rai ita kuma rai ta yi sha'awar ta yi eh, sadu da wannan abin da aka gani kaga wannan sha'awa na rai shi ne nata ita kuma zina na zuciya ya ce to daga ƙarshe farji shi ke gaskatawa ko ya karyata to kaga yana ya kai ga farji an yi zina to kaga daga nan aikata babbar kabasha amma da abinda bai kai ga haka ba suna daga cikin kananan kaba'ira su ne waɗannan da ake kira a sala'ir to amma abinda bai kai ga wancan to kaga as-saga'ir kowa sai ya samu nashi in baka samu ta nan ba za ka samu ta ta in baka samu ta can ba za ka samu ta nan amma Allah ta'ala saboda yalwar sa kamar yadda zamu gani yace inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah mai yalwar gafara ne kisa ya gafarta mana waɗannan ƙananan zinubai da Allah bai gafarta su da mutan da za su shiga uba suna da yawa saboda kafin ka iya ƙetare waɗannan abubuwan yana da matuƙar matuƙar wahala to da haka shi yasa ya zo eh, hadisul qudsi yace ya ibadi innakum tuqti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum da haka kenan kaga bisa ga wannan wasu zanuban ba kama ko sani ba Allah ya gafarta masu ka yi su baka ba san ka yi su ka yi su ka san ka yi baka abin ka nemi gafara Allah Allah ya gafarta maka su su ne waɗannan sa'ir saboda Allah wasi'ul magfirat gafara sana da yalwa sosai muna fatan Allah ya shafe mu da gafararsa yace huwa a'lamu bikum shi ya fi kowa masaniya gaba da jiya da kuka san kanku ba ku kai Allah sanin kanku ba ta ya ku za ku kai Allah sanin kanku alhalin iz an sha'akum min al-ard shine fa ya faru halitta ku tun halitta tushen ku asalin ku annabi adam Allah halice shi daga turbaya kuma shi ya halice shi shi ya san yanayin tarbaya da ya halice shi kuma shi ya san irin ɗabi'a da yanayin jiki da halitta da ya masa kaga ya fi kowa sanin haka nan wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum haka nan ya fi ku sanin kanku a yayin da kuke yan sha'yan tayi a cikin kunan mahaifanku mata kuna yan tayi a ciki Allah yana sane da ku ya san me ke tattare da ku me kuke bukata yana isar muku da arzikin ku da abin da kuke bukata ya san yadda zai isar muku da abinci ya san yadda zai ba ku kariya a wannan yanayi ka Allah ya san ku tun a wannan lokaci ya dan haka wanda ya san ku cikin wannan yanayi kaga ya fi kowa sanin irin halitta da man ya fi kowa sanin irin rauni na mu na yan adam naka Allah sai ya yalwace mu da gafararsa sai zama ya buɗe mana ƙofofi da yawa na gafarar zalibai ya sa ya ce ah, huwa wa inna rabbaka wasi'ul magfira huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummatikum sai Allah ce fala to zakku anfusakum da haka kada ku dinga ka kawunan ku ma'ana kada kai da kanka ka tsarkake kanka kace aini na Allah ne aini bawan Allah ne aini waliyan Allah ne aini mai kaza ne a Allah ce karku yi haka fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi yafi sanin waye mafi tsoron Allah a cikin ku kuma karka sake shi ya dinga ingiza ka dinga tsarkake kanka aini bana kaza aini ina kaza aini bana kaza ai abin da duk Allah ya ce ni ina kaza na tsare na yi waye a karkai idan haka shedan zai amfani da wannan dama sai ya halakar da kai a rawato hadisi cewa eh, akwai zainab binti ummu salama ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wasallam tana da yatta zainab ta haifa da mijinta kafin ta wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu shine abu salama ko tana da ya tare da shi zainab wannan zainab din sunan ta barra barra shine ma'ana mai da'a biyayya sai mazala sallallahu alaihi ce ah, a canza mata wannan suna wannan suna yana nuna akwai tsarkake kai a ciki daga nan sai mazala sallallahu alaihi mai sheta zainab haka na rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana cewa ummul mu'minina juwairiya ita ma da sunan tabarra nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan suna yayi kama da tsarkake kai to don haka a canza shi sai ya canza mata daga barra ya mai ta juwairiya to da ka Allah ta'ala ya kar mu tsarkake kawunan ma'ana kar kai ka tsarkake kanka amma idan ka ba da shaida mai kyau ga wani musamman inda ake da bukata to kaga wannan babu ne shi yasa malamai suka ce ba ana nufin la yuzakki ba'dukum ba'dha ba galibi wurare da dama inda Allah zai ce kar ku yi wa kanku kaza ko ku yi wa kanku kaza to ana nufin kada sashin ku ya matashi kamar da Allah ya bala taqtulu anfusako. kada ku kashe kawunan ku kaga ana nufin kada sashin ku ya kashe sashi haka ne da Allah yake cewa fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan kuka shiga gidaje ku yi wa kawunan ku sallama kaga ba ana nufin ka zo gida shiga gida ka ce assalamu alayya ba kowa ya ce assalamu alayya kaga ba ka ce ne idan ka zo ka ce wa wani assalamu alaikum shi ma ya zo shiga naka ya ce assalamu alaikum kaga kun wa juna sallama wannan shine fasallimu ala anfusikum to amma anan malamai suka ce ba ana nufin la tuzakku anfusakum la yuzakki ba'dukum ba'da ba a kada mutum shi a karan kansa ya tsarkake kansa amma idan ka faɗi shaida mai kyau ga wani ya zo yana neman aure ana so a sanya yake ka zo ka ba ni shaida mai kyau game da shi kaga ba a cewa ka faɗa cikin wannan ayar da Allah ce kar ku tsarkake kawuna tunda kai ba kanka ka zo ka tsarkake amma kai kanka ba ka zuwa ka ba da shaida akan kanka kuma su ma mutane ba za su yi ba idan ka tafi neman aure aka ce ba shaidawa zai mana bayanin ga masu ka ce ai na wadatar muku ni zan baku labarin kai da kujje kujje yadda nake kaga su kansu mutane ba za su yadda ba saboda ba su da gamsuwa cewa gaskiya za ka faɗa tunda abin ya shafe ka amma ka bari wani ya zanka ka Allah ce fala tu zaku anfusakum wa a'lamu bi man ittaqa na أفرأيت الذين تولى وأعطى

malaman tafsiri suka ce wannan aya da ayoyin da suka biyo bayanta tana bayani ne ga wani bawan Allah wani bawan Allah ne ya shiga musulunci ya shiga musulunci da suka haɗu da wani abokinsa sai ya ce ya ji an ce ya shiga musulunci Dan me ya shiga ya takura wa kansa a hana maka kaza ba kai ba zina ba kai ba kaza ba kai ba kaza don me sai sai wallahi ba komai sa na shiga musulunci ba sai azabar wutan nan da ana ta. wallahi wutan nan da na ji labarin da hankali na ya tashi ta daga min hankali fiye da duk da kake zato yasa na ga babu abin da zai yi taimaki kaina kamar kubutar da kaina daga wannan wuta ta hanyar imani da Allah da manzansa kada abin da kai sai ce a sha inda dan wannan wuta ce inda dan wannan ce ka zo ka bani kuɗi in ka yadda ka bani kuɗi ni na yadda zan ɗauke maka wannan wutar duk azabar da za a maka zan ɗauka in ya so kai ka kubuta ba dai wuta ba ce kar ka mu ka zo ka kawo kuɗi ni zan baka ita da gaske ce kwarai kuwa in ka bani kuɗi kaza to tabbas na maka alkawarin zan ɗauke maka wannan azaba in an zo lahira an kira ka ni ne zan ɗauke maka kuma ka zan mu rubuta a yarjejeniya rubuta sa haɗo ka sa haɗo a nemo shaidu duk su zama shaida a zo lahira an kamo ka za ka azaba a ce a ah, to ai wani ya ɗauke masa kuma ya biya shi ya ce a tafi haka shi ko sai yadda saboda bauta sai yadda aka rubuta yarjejeniya kuma ya ɗauko kuɗi ya baya bayan ya ba da kuɗi wannan ya karɓi kuɗi ya ji daɗin kuɗi sai ya dawo ta kafa san azabar da fa girma ne da ita ɗan kuɗi daga bayar su yi kaɗan sai ka ƙara <laughs> shi da sai kara masa kaɗan daga da yace ka kara kara wai ce a shi ne wa a kalilan wa akida akida ya jage ya ki bayarwa ya fara bayarwa ya kara daga baya ce kai ba zai bayar ba ya tsaye a haka shi ne Allah yake cewa a inda hu ilmun ghaibi ba huwa yara shin wannan da yace ya dauke masa azabar da yana da ilimin gaibi ne ya ga yadda azabar take kuma ya ga cewa wani na dauke ma wani ya gani cewa wani na ɗauke mu wani har ya zo ya yi tinkahon cewa zai ɗauke mu wani azabar lahira ya ce amlam yi nan ba ma fi sufufi musa ko ko ba a ba shi labari ba ne da abin da ke cikin takardun da aka saukarwa da annabi musa wa ibrahim allazi waffa da kuma takardun da aka saukarwa annabi ibrahim wanda ya cika alkawari allah ya ba ma annabi ibrahim da cewa ya cika alkawari ya ce wai zibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna sai ya cika alkawarin nan Zaka Ibrahim Annabi Ibrahim Allah ya masa ya yaba masa da zamantowarsa sa waffa hakanan yayi Allah ya masa umarni da ya dan yanka ya kuma yadda ya cika alƙawarin ya tafi zai yanka shi sannan Allah ya fanshi dan to zaka Allah ya yaba masa cewa Ibrahim alladhi waffa to zaka Allah yake ga ya mota shin ba a ba shi labarin abin da ke cikin littattafan Annabi Musa bane da na Annabi Ibrahim abin da ke ciki shine Allah ta zirwa ziratun wizra ukhra cewa wata rai bai laifi ba ta dauke ma wata rai wani abu haka kowane rai laifinsa da shi za a kama shi babu wanda za a kama shi da laifin wani laifin da kai kanka kawa kuma kai za a mauku ba a kai ba a kama ɗanka da laifinka wani bawan Allah ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam tare da ɗansa sai sallallahu ya ce wannan danka ne ce kwarai ya rasulullahi na rantse da ubangijin Ka'aba dana ne Ita ka tabbata yace da tabbata ya rasulullahi kuma na so ma kai ma ka zama shaida wannan dana ne sai sallallahu ya ce wallahi kaga duk yanda kuke da shi ga kai uba ne gare shi shi da ne gare ka Ya ce to ba a kama ka da laifinsa ba a kama shi da laifinka kowa da laifin shi za a kama shi to da kaga wannan bai san haka ba har ya dauka cewa wani na iya dauke masa shi kuma wancan yana tankahon zai dauke masa azaba in akwai ta su duk suna ginawa akan duk ƙarya ce sun dauka da almara ce da haka in ma akwai azabar da to shi ya dauke masa ne Allah ya ce wa laysa lil insani illa ma sa'a mutum bai da wani abu sai abin da ya aikata shi da kansa baka samun sakamakon sallah sai sallar da kai azumi sai azumin da kai hajji sai wanda kai wannan ne abin da aya ta tabbatar malamai suka ce ana eh, taksisi da wasu abubuwa da suka zo a shari'a kamar aiki na kwarai idan mutum ya aiki na kwarai da iyayensa ko ga wani nashi ko addu'a da ga mahaifansa kun ga wannan ba aikinsa ba ne amma kuma ladan zai kai gare shi yana daga cikin wanda ya zo mustasna a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza mata ibnu adama yanqata amaluhu illa min salatin idan adam ya mutu aikin sa ya tsaya sai ɗayan uku sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu abin hadisi yake nufi ba ana nufin dan in kanka yayi maka addu'a za a karba ba wannan daban take idan ɗan kai maka addu'a akwai fatan a karɓe ta tana nan ya ce Allah ya gafarta maka akwai fatan Allah ya gafarta maka saboda dan kai maka addu'a ya ce Allah yalwata maka kabari akwai fatan Allah yalwata maka kabari saboda ɗanka ya maka addu'a amma hadisin shi ba akan haka ya zo ba ya zo ne akan cewa addu'an nan da ya maka za a rubuta maka aiki na kwarai na lada kamar kai kai aiki saboda ya ce in qada amaluhu illa min salat da haka za a rubuta maka aiki kaga aiki ne za a rubuta maka kuma kai ka aikata ba kaga wannan yana daga cikin wanda aka istisna ya ce wa insani illa ma sa'a haka nan nabi sallallahu alaihi wasallam wata baiwar Allah ta ce ya rasulullahi mahaifiyata ta mutu bata yi hajji ba A afa hujju anha ina iya mata aikin hajji annabi ya ce ta ki mata aikin hajji a ganda bai kaiwa gare ta annabi ya ce tafi ki mata aikin hajji to da haka ma'ana akwai wasu ayyuka wanda shari'a ta keɓance kuma iya su kaɗai ake tsayawa duk abin da ba shari'a ba ce ta ce to ba a ginawa a kansa amma duk abin da shari'a ta ce kaza bayan mutuwar mutum in an yi masa zai same shi kamar sadaka to wannan sai a tsaya ga daidai abin da shari'a ta ce amma duk abin da shari'a bata faɗa ba to yana karkashin wa laysa lil insani illa ma sa wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma lalle aikinsa da sanin za a gani shine yura ba yara ba kaga yara zai gani amma yura za a gani waye zai gani wasu malamai suka ce shi mai aikin shi mai aikin zai ga aikinsa shi ne saufa yura zai gani za a nuna masa ya gani wasu kuma suka ce a ah, halittu ne za su gani kuma yadda Allah ta alaƙa cewa ku li'malu fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna kaga mu'minai ma za su ga aikin ka na kwale. to da wannan ne malamai sun fassara cewa sun fa yura za a nuna masa aikinsa ranar lahira thumma yujzahu al jazaa al awfa sannan a yi masa sakamako sakamako mafi kammala wanda ya aikata na kware ya ga kyakkyawan sakamako da kari daga falalar Allah wanda ya munana aiki iya wannan aikin za a masa sakamako daidai ba rage ba kari kaga wannan shine aljaza al'awfa kowa zai samu sakamako wanda yake ya dace da abin da ya aikata wa anna ila rabbikal muntahana wa نعم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا نعم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى نعم نعم وأن على غشاها نعم نن tsaya wasu Allah ya ce wa anna ila rabbikal muntaha nan Allah zai nuna mana kudurorinsa da ikonsa cewa shi ke da iko shi ke da kudura shi ke halitta abubuwa ba su karo da juna masu kishiyoyi abubuwa kishiyoyin juna da Allah shi ke ya ce wa annan ila rabbi muntaha kuma zuwa ga ubangijinka makura take shine mataka magurin makoma muntaha makoma karshe karshen al'amura gaba ɗaya zuwa ga Allah za a koma duk bige-bige da ake da har gowa da duffa fafutuka da duffa faɗita shi da ake yi na rayuwar duniya da yi wa Allah bauta da wasu su bauta ma Allah wasu su bujire wasu su kasgata wasu su kayyata wasu su yadda wasu su kiyarda a yi faɗa a yi menene duka ƙarshen al'amari Allah ya ce wa anna ila rabbi kalmuntaha gare shi za a koma gaba ɗaya nan makura take ƙare ƙarewa gare shi za a koma wa annahu huwa adhaka wa abka kuma Allah shine wanda ya sa aka yi dariya shine adhaka dahika yayi dariya adhaka an sa shi dariya to Allah shi yasa aka yi dariya wa abka kuma shi yasa aka yi kuka haka duk wanda ya kuka Allah ya sa ya kuka duk wanda ya dariya Allah ya sa ya dariya malamai sun fassara wannan da cewa ma'ana Allah shi ke kawo abin murna da abin bakin ciki duk wanda abin murna ya same shi ya yi dariya saboda murna to Allah ne ya kawo masa abin murna don da ya sa shi dariya wanda kuma ya bakin ciki saboda bai kuka saboda bakin ciki to Allah ne ya kawo masa wannan abin bakin ciki sannan shi mutum kansa a lokaci bayan lokaci wani lokaci abin murna ya same ka kai dariya wani lokaci kuma abin bakin ciki ya same ka kai bakin ciki haka duniya take haka duniya take hazanun tana sanya ka dariya kuma ta sanya ka bakin ciki ya ce wa annahu huwa amata wa ahya kuma shine wanda ya matar kuma ya raya kaga kishiyoyin juna mutuwa da rayuwa kishiyoyin juna ne kamar yadda dariya da kuka su ma kishiyoyin juna ne Allah shi ya rayar da mutane kuma shi ya matar da su a lokacin mutuwarsu kuma ranar lahira shi zai sake rayar da su haka nan ma shi ya matar da mutane lokacin da babu kai kana matsayin matacce kamar yadda kai mata kamar da yake cewa kai fa takfuruna billahi wa kuntum amwatan kun kasance matattu ma'ana matattu kafin ya dace ku fa ahyakum sai ya rayar da ku kaga shine samar da ku sun mai mai ta kuma sanne sake matar da ku ita ce mutuwa da aka sani bayan mutum ya rayu ya mutu sun mai yuhayyikum sanne sake rayar da ku ita ce rayarwa ta bayar mutuwa to da ka kenan kaga duk wannan ya rayar ka ya matar kafin ya halice ku ya matar da ku kuna mace sannan ya rayar da ku haka nan bayan kun rayu ya zo ya sake matar da ku to kaga duka ya kunshi ahya wa amata ya matar kuma ya rayar wa annahu wa annahu wa annahu huwa aghna wa annahu khalaqa az-zawjayn ko min nuqam eh, ka zawjayn az-zakara wal unsa kuma shi halici jinsin nan biyu cikin dan adam namiji da mace min nuqfatin daga dugon mani iza tumna idan aka zuba ta a mahaifa lokacin da ake zuba ta a mahaifa babu yanda zaka ce ai ga yanayin zuba mani da ke samar da namiji ga yanayin zuba wanda ke samar da mace ko ga lokacin da an zuba mani a mahaifa lokaci kaza za a samu mace lokaci kaza za a samu namiji kaga wannan duka aiki ne na Allah ke tsarawa ke halitta ya tsara wannan namiji waccan mace babu katabus din mutane a ciki wa anna alaihin nash'atal ukhra kuma a kansa ma'ana ya aza dora ma kansa an an ce Allah abin da ya zama wajibi a kanka kaga Allah babu abin da ya waje ba a kanshi. shi to amma Allah ya dora ma kansa Amma abu ne da ya wajabta ma kansa cewa lalle tayar wannan ta karshe, wannan abu ne da yake haƙƙi a kansa ya dora ma kansa kamar abin da yake wajibi saboda Allah ya ɗau alƙawarin sai ya rayar da duk wanda ya mutu wa annahu huwa aghna wa aqna kuma Allah shine wanda ya wadata ya sanya mutane da wadata wa aqna kuma ya yalwata ko aqna ya ba su dukiya da za su taskance wannan shine alkiniya alkiniya taskance dukiya ko yalwar dukiya wannan shine ma'anar kalmar Allah wuce. wasu malaman fassara sun fassara ta da cewa aghna ya wadatar wa aqna ya talautar kun ga haka ma'ana ta tafi daidai wurin wai kamar yadda ake da aza haka wa abuka da amata wa ahaya Ka haka ce agana wa akana aka fassara shi da afkara kaga sun sake tafiya daidai to amma matsalar da aka samu ga wannan fassara shine ita kalmar akana ba ta ba da ma'anar kalmar talautawa to kaga tunda ba ta ba da ma'anar kalmar talautawa bai yiwu a fassara kalma da ma'anar da ba ta ba da ma'anar shi larabci sun ce ba ta ba da wannan ma'ana to da ka sai a batta a da take bayarwa shine Allah shine ya wadatar kuma shi ya yalwata ke baka dukiya yalwatacce har ka samu wanda zaka tanada ka aje a matsayin kadarori wannan annahu huwa rabbu shi'ra kuma shine ubangijin wani tauraro da ake kira shi'ra kuma tauraro ne da an samu wasu kabilu da cikin kabilun larabawa sune banu khuza'a suna bauta ma wannan tauraro to shi ne Allah ya ce to wannan tauraron da suke bauta ba abin bauta bane shi ma yana da nashi ubangiji shi ga Allah Za ka Allah kamar yadda yake ubangiji gare ku haka yake ubangiji ga wannan tauraron da kuke bauta ma za ku daina bauta ma wa annahu ahlaka adanil ula kuma Allah shine wanda ya halaka adawa na farko na farko abin da yasa aka ce musu na farko malamai suka ce saboda suna farko farko wasu kuma suka ce a'a su ne na farko saboda akwai wasu adawa na biyu amma malaman tarihi sun ce babu wani labarin da cewa ko wasu adawa na biyu za ka kenan kira su na farko saboda suna farko-farko wasa mu da fama abaka haka nan da samudawa su ma Allah shi ne ya halaka su fama abaka Allah bai raga kowa ba a cikin babu wanda Allah ya raga duk Allah ya karar da su wa qauma nuhin min qabl haka nan su ma mutanen annabi nuhu da suka zo gabanin adawa da samudawa shine ma'anar min qablu wanda suka gabaci adawa da samuda su ma Allah ya halaka su gaba ɗaya fa ma abuka bai ga kowa ba innahum kanu hum azlama wa azaba sannan su kuma nohin sun kasance mafi zalunci da mafi dagawa haka sun tsara waɗannan da aka halakar zalunci da dagawa wal mu'tafikata ahwa da kuma waɗanda aka kifar da su su ne mu'tafika su garuruwan mutanen annabi lodo garuruwa ne aka harhaɗa su aka yi sama da su aka kifar da su shine ahwa ya jefa su ƙasa bayan an daga su sama aka kifar da garin shine itafa ka kifarwa kuma aka jefa su shine ahwa fagashaha ma gasha sai abin da ya lullube su ya lullube su saboda girman abin ba ce maka abu kaza ba kyale su kawai abin da ya lullube su ya lullube su hukuma da azabar da ta lullube su ta lullube su wannan shi ake kira ibhami an dunkule ma an ce ga shaha ma ga sha abin da lullube su ya lullube saboda girman sa. wannan shine karshen waɗannan bayanai sai sauran ayoyin da suke saura na ayar su kuma suna wani bayanai insha Allah za mu dakata nan Allah ya mu gobe sai mu dora da fa ayi ala rabbika tatamara alhamdulillah rabbil alamin insha Allah Allah ya saka malam da alkhairi mu ku saurara Amurka Allah wannan yana tambaya na ce Allah ƙara mara lafiya yana tambaya dangane da hukuncin interest da bank irin wannan conventional banki da ke karawa mutane duk ƙarshen wata idan mutum na da saving account na asusu shin ya halatta mutum shi ciwo nan yan kudin da sun ka zuba ko dai ya zai da su dama abinda malamai suka tabbatar duk kudi in ka ba da kudi aka ba ka kudi da ƙari to ya zama riba ka ba mutum dubu goma ya dawo maka da dubu goma sha ɗaya sun zama riba matukar ba kasuwanci ake yi ba kuma kasuwanci na da nasa yarjejeniya za ka malamai da sun ittifaki cewa wannan kuɗi da bankuna ke sa wa masu ajiya a ciki sunan shi duk da ana kiran shi interest an gane ko an kira shi interest ma na interest riba a nasu yare kenan amma yaren musulunci sunan shi riba haka duk wanda ya ci wannan ya ci riban nan da Allah ya ce duk wanda ya ci ta yana cikin la'ana ta Allah to da haka ba haramun ne mutum ya ci wannan riba amma malamai wanda suka riski wannan zamani sun yi fatawa cewa tabbas haramun ne in ka ci ka ci haramun kamar yadda Allah ya ce to amma kuma kar ka bar wasu waɗannan masu bankuna sai ka ɗauko dukiyar ka zo ka amfani da ita wurin wani abu da al'umma za su mora kamar a gyara hanya ko a gyara titi ko a gyara tona rijiya ko a gina makarantu da yara za su dinga karatu ko a gyara su suka ce to gara ka dauko kuɗin ka tsara da su a wannan yanayi duk da baka da lada fiye da ce ka bar musu su can su ci kuma su samu karfi da za su cutar da musulmi ta wannan hanya suna iya daukan kuɗin ba a je a dinga ba mu wasu kuma ana raba su da addinin su to kaga barna ta shiga to wannan ita ce ta wadda malamai suka yi wallahu a'lam Allah wannan yana tambaya cewa dangane da abin da ya shahi ayyukan lada da ake kawa ga wannan wata shin koma na zunubi su ma ana kawa don an lumka na lada? Na kamar da muka yi bayani yanzu shi aikin zunubi saboda abinci na Allah bai nan kama su an gane to amma zunubi yakan girmama a wasu gurare kamar yadda yake girmama a wasu lokutan. kaga zanubi a watan ramadan ba daidai yake da zanubi a wajen watan ramadan ba zanubi a garin makka kamar da Allah ya ce man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim ma'ana Allah na ƙara ɗanɗana wa mutum azaba akan hukuma ba wai ya kara maka zanubi ba azabar ake ƙarawa أخذت ونقو من التي نمات منذ صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي من كل Za مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين duk wata ta zo da alfasha a cikin ku za a ninka mata azaba ninki biyu saboda matsayin su kaga matsayin su lastun naka ahadin nisa ba daidai kuke da sauran mata ba saboda ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kaga kenan idan mutum ya aikata aiki a matsayi da yake matsayi ne mai girma to sai a ninka masa azaba idan mutum aikata a ukuwa laifi a gari da yake mai daraja sai an kara masa azaba haka nan irin watan ramadan to amma ba a ce za a kara maka zalibi ba an gane wannan ko wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk har yanzu ne muna ƙara tunawa ga asusun